بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين تو إلغنو أن لبي آدم من هليتيو أمن فاجكنا هلهم تو زنكانو ما هكا إن نركوكو بيرتا من القرآن كنا ifanan lebe adam halitan na halite ka bai ninga na malaike foro masujada ase to hadisi yo kan ye kaka amana halite kunan na amana zurriye yo mo fayasino nte ka hunu ibi na chire na cefeliyo na arsilama yo kai marki bon kano hadisi abi dardai kan na ta annabi sallallahu alaihi wasallam kan dabi gon koci ko ke ande be adama halita no kana halita ka ɓeni ga wara sewara kamme gumo kali, na kefo ka zurriyo ananŋeyodi ka mbarano ipale yo zaga mbaci wa yo no zaga wa garu ka kamme o kamme kari je sewara kamme wo kali, na afoyo hunu ko bara no zaga mbaci wato dengi sana ruka ha haula fil janna huyo aljanna na nombawro wala ubali asu asukula naye fo abasi wa haulai fi nari huyo ni nanawuro wala ubali abne basi to deya ngano rasulu sallallahu alaihi wasallam kanna fajita abdurrahman kattala ko da salmi abdukogana annabi sahabi kuna nonga yaci rasulu sallallahu alaihi a ci. inna allaha azza wa jalla khalaqa Adamu. إن ركينا لبي آدم علي تنوني ثم أخذ الخلق من ظهره نارك علي تيدي كروبي كاكتي أبندي أبنكنا وقال ناكي هؤلاء إلى الجنة ويو الجنة نبكي ولا أبالي أباسي وهؤلاء إلى النار ويو مبكي نفونو ولا أبالي أباسي نندنو شيكيتشي يا رسول الله ني in ماذا نعمل متر مترمته قال فعلى ماذا نعمل ده فا كسابو لي بيته ده فبو لي بيت قال نين رسول صلى الله عليه وسلم على مواقع القدر بامي ما بيت ان kai كوبرا هيكا ان irke kai beri akwai tare na kaddara ya gisi inda na ke tankan ga ce dailamiyu ibn abdullahi ibn dailamiyu kala nga bon da dakhaltu ala abdullahi ibn amur amur ibn asi ko na abdullahi awra doni nidna cha se innahum naka ta kulu a shakiyu man shaka fi batni ummi kaci ngono ko ci ta ma ni ngono ko ci ka bon warka na ban bon ta ni ngano warkaga ka bon a nya gunde kuna nini عبد الله شي لا أحل لأحد يكذب علي أسو نمبر فما تنغر تكتك أبو سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرك ديا صلى الله عليه وسلم أقول كوتشي إن الله خلق خلقه في ظلمة إن ركبه بين حليته وحليتنا كبكنا وألقى عليهم من نوره na akwai tare duka mana haske zakas mun gani faman asabahu min zalika nur warka haske da ke fuka to a gani ihtada makaga rida kai hunan duniya wa no wa man akhta warka ana to a gani dalla adareno falidhalika aqul aganano ago kocino se jaffal kalamu an ilmi llahi jalla wa ala karam chiefu fuka ko uno haika ilike beji bongo an anchiefu mani bongo lea hisham Na ngabana hadisi kuna bunu hakim ka yarda ilike mayarda nachi ilike tamfuka rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sai ya rasulullah ni ilike dia anabtadi ul amal am qad qada al qada dia ilibashin ko gbeite de ilba che fukali ken nae ka ilpe jisirse bongo inna rasulu sallallahu alaihi wasallam adukati inna allaha akhadha dhurriyyata adama min dhahrihi thumma ashhadahum ala anfusihim inna rukepe beri anam andebi adama koyo kurpei ka kite zaban na kunani karukacin se alastu nanan sedawa mbongo alastu bi rabbikum rukai norukeno qalu bala nan kurpeyci o niyabalan norukue summa afada fi kaffi fi kaffatin faqal sanna aruka me kuna more na ha haulai fil janna woyo curo aljanna non wa haulai fil nar woyo ni non koy amma ahlul janna warkaye curo bara aljanna zai ruke marno bon kani kada mun kuna fa muyassaruna li amal amali ahlil janna ilikweekwe ebeera isooki toluuseeno na aljanna wulukweyo mwene gbei wa amma ahlu kabara walikaŋoyo kakoobara nine wulukweyoni kabala nine nzeeni makyefo ka nine nzeyo gbeite to deya haikayasi innorukweekwe ebeeri ŋan na adam na adama koyo ntena ka innor ke ke beri ci se amana alqur'ani jilmante kuna wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zurri min zuhurihi min zurri min zuhuri zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin to kaci mafajin se ni rasulu sallallahu alaihi wasallam saka innor ke ke berina bi adama koyo koyoza ngonum babe banna kuno ko de bi adama banna kuna nanon kuru kumani kace fa kanan sida mbongo masida kannan mbongo cin sai alastu bi rabbikum ana cino nor keno nan kurpe ci bala nino in norpe de fa kannan norpe nan halita anan halita non mabota ma se to ni ka kace an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin wa ka kace ya make hene de ko ko hukum steno se do ci no dirga cina diga na no norkoye malal kawal turani o wakaci o ta taqulu innama ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyatan min badihim afatuhulikuna bima fa'ala almubtilun to dia o wakace a iri toro an ciri tarini iri babe nar yo no ya na torute ngar tun ka kaga ari tori no ngar ngar yo bo ciya no yo kan na asarote o kakabe kasara ka tangar koto ka gana di mbarno azaba mbal halaka na nsabu shine ɗode cine wocere asu amfani irkema irci bon kano to ya deya innorkoye kuɓiri anal kawaliza andiɓe adama koyuga ka ma akuitere gana nano ka rasulu ko ci pene annabi sallallahu alaihi wasallama ka agon koci ka inna kwe peberi an kobara ibnu abbas abdullahi ibn abbas mane hadisi ka tan da do kala nga yati inna allah akhadha al misaqa min zahr adam bin uman yawm arafa kaci inna kwe peberi akwai terena alkawali zanna an dabi adama ko gunun ban an dabi adama kunan kobara uman ganna arafa hene wa akhraja min sulbihi kulla zurriyatin zara'aha to haliteyɗi ka zurriyeɗi koyeɗi kanan dam andeɓe adama bannaɗini na kanan kan kurpey sey akuitere mojine zagambati zarra zakan seyo nununa aruka sennin nan lamon namo anaci banna alastu bi rabbikum anaci noonor peno qalu bala nan kurpeci o shahidina irseda an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin wa ka aka ciyama ke ne ko ci kano dirga no sagara o taqulu inna ma ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun suratul a'raf kunana na alko cinse ka in norpego nan cinse ana cino norpeno nan ci o da ka ni no lorpe to o ka ka tiyama ke hene ka ka ti iriyo irdirnga shine o gawo alkawalo ga o wakati iri babe yon narke ke ya ce fukar na turu ta ka kabe da iriyo narhe jina narka bara koyo mbanna zuriye na kan hai mbanna to deya haikarna irgar na ngargana afatuhulikuna mbal halaka no masakarna zaba bima fa'ala al-mubtilun warkayun ka kasara kasarote ka kabe ka cefu kanna hini di ba rukal kawal turani bon mene deredi ngal yuka dira bon wol sube na ban non na azaba to ilke ma ilki bon kanu to zangayano annabi adama na anurke na azuriyayo si inurke kibiri a te nsena to nindi dono inor kwe peberi na halita di kabenini ngana amane zurriye di kurpe kiba ase ngana nga andibi adama di se andu kubara andibi hadisi kaka abi hurairata radiyallahu anhu qal amba hurairah do aci qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wasallam inor ya peberi chini lamma khalaqa allah adam saka inor kwe nandibi adama halitani masaha zahrahu ngana banna kote tusu. fasakata min dhahrihi kulla nasmatin huwa khaliquha min dhurriyatihi ila yaumi alqiyama nin dino nasamano wato wisirikabol kurpay hunaga hindino nkurpay hunuka kam yano mbogun hay hay ka kuitere halita kuna hali ciyama ho kike wajala baina aini kulli insani minhum wabidan min nur ngaru kace fo ka koyodi kurpay bol kurpay ni Akwai akuitere wabisan min nur achefu kana asike damunse mo guriyo binni summa aradahum ala adam ngaɓe kan nciba dabi adama se na ngaci ay rabbi man haulai andeɓe adama yago in innorpe haya yi meyono buruwo nindino innorpe case buruwo nkoyona nindino achefu kana kuna ana kofo honne wabisan ma bayna ainihi a ciye fuka a mawajine yau nini aske di gunu ko a narun na mamaci na dinara fakawal yin dina ce ai ni a norfe man haza mai na in norfe ta sai haza rajulun min akhiril umami min zurriyatika yukalu lahu daud bai boro nkoyo kuna al'umma yoko kuna nkoyo kuna a fona kangace daoud nindino andiɓe adama ɓere kacci innorke se ey rab ni innorke kam jaalta umrahu ahun mo moto amarjen nano jiri marjen nano no kaba hunwa a hunde jiri marjen no nano hunde kaba huna nindino innorke ci sittina sana jiri weydu nindino adam ɓere kacci rabbe ninnorkeesenihu min umri arba'ina sana ma a hunde kuna ma weytaaci zobu ka tontona see anduwaka huna falamma kada umur adam jaa malakul mout saka an lewi adama hunde ka hunoyo saka to domi jiiri dubu fana gon na na a hunde ka to jiiri zoyga na weydu ga malakal moutu ka hunde tayu fa qal nindinaati awalam yabka min umri arba'ina sana asa ya nasa asa cin ne giriwe ta ci qal nindina ca se awalam tu'tiha ka dawud asa in ce fukan nan ko dawudu na no in mana giriwe ta ci di fajahada adam na e, adam ce fuka a nazarai ya kakau ya zurriyatuhu na mana a koyon gangoyi bawaci kakawnteyo deya hay kurpey no ko kakaw a kurli hunu zalbaɓe adam ɗon pe marti bon kano ni noon nor go koci wa nasiya adam na an adama de ga fa nasiyati zurriyatuhum ga a zurriyeyo bomo ganci hay fuka ndiri ga wa adam ga adam ce fuka darani fa khataat zurriyatuhum ga a bomo ce fuka ndere irkwema irci bon kanoyo yeya hadis ka kwe ko bara anas mena hadisi kuna ka rasulu sallallahu alaihi wasallam agun koci na faji taro ka agun koci sallallahu alaihi wasallama agun se yukalu rajuli min ahli an-nar yawm al-qiyamah kiyama ke yohene hene ncine nenze yukuna afose law kana laka ma ala al-ardi min shay'in akunta muftadiyan bihi to de aɗo mbaran he fo mallakayan duniya o kuna mbayin kaza kambongo fansanna qal nindinaci fayaqulu nindino borodici andebi yaciya qal borodi salnaci nam o fayakul sana innorkoye case kad aradtu minka kama huwa ahwanu min dhalik ana hefo ka a ceneyo ka bisaya ka su gaba faka a faka-faka fakafakatare bisaya ana ce jinga kada a hasto alaika min fi zari adam allah tushirka bi shay'an ana alkawali zannani ngunun babe adam banna kan masu ce fukan na wuce ta kwaitare sai fa abaita illa an shirka. ngan homo fasede matorute akwai terese ngan na torute ka ngan na torute akwai terese de ya mahanya ka kai jahannama di ibnul kai bir markosu karci bon kano karci yo na torute yo akwai terese ni na akwai terego koci inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha warka ibnul kai kai bir ci zunubiyo ka in kai ko baran har tayi toru ka borona